الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a أيوة، yau رانر litinin آه، سنين وانديو وطن ramadan yana da kwana goma alif dari hudu da arba'in da uku hijiriya kuma yau sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya kaddara zaman mu a yau a zaman mu na tabbas a wannan masallaci na SCDA da yake area 11 a garkin birnin tarayyar Najeriya Abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a inda muka tsaya a aya ta 123 jiya muna bayanin taba mu ta ba a makan almu'minin da yanfiru kafa أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم أبنجي سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون ينفروا كافة با دبي المؤمنين بتي أشي جبا إسم تتياكي جبا إنس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة نزي هانا أقوة أقوة نينكي نمتاني أسامو إنسو توغع إتشيا راسو جيسي ياكي sai gefe guda kuma a samu wata tawagar da su kuma za su tsaya liya tafaqahu fil din domin su koyi addini su fahimta wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim idan mayakan sun dawo mutanen su mayakan sun da daga yaki sai su gargade su la'allahum yahzaruna domin su tsoraci Allah subhanahu wata'ala su tsoraci azabarsa su tsoraci saɓa wa Allah madaukakin sarki to a cikin matsalolin da muke tattaunawa muna bayani akan ilimi wanda wannan aya take nuni akan mahimmancin tsayawa a neme shi wanda har take ganin cewa ko kuma har ayar take ba mu labarin cewa tare da mahimmancin yaƙi da za a fita domin kare al'umma to bai kamata duk a yaye a fita ba a samu an da su tsaya su nemi ilimin to a nan shi neman ilimi ya kasu kaso biyu akwai wanda yake wajibi a kan kowa kamar sallah ilimin sallah ilimin zakka ilimin azumi ilimin sanin allah a jimlace da kuma ilimin wato sanin abin da ya shafi imani imani da allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira da kaddara a jimlace wannan wajibi ne duk wani musulmi ya zama ya san wannan wanda duk bai sani ba za a yi masa uzuri ba muddin yana zaune a inda musulmai suke yanzu haka kawai a ce mutum yana zaune a ƙasar musulmai garin musulmai kuma a gan shi azumin wata ramadana baya azumi shi bai san ma ana yin azumi ba wannan ba zai zama masa uzuri ba ba za a ɗauke shi a matsayin musulmi ba sai dai idan inda yake ɗin inda kwata-kwata ba musulmi ne ba yadda za a yi ma in ba zuwa aka yi aka koyar a koya ba to nan in sai bai sani ba a iya yi masa uzuri a ce wasu kila bai sani ba wannan shine ilimin da yake a fardu ain wajibi ne kowa ya koye shi <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-imam ibnu majah ya rawaito a cikin as-sunan daga anas dan malik Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa mazala sallallahu alaihi wa sallama yana cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi tilas ne akan kowane musulmi tilas ne akan kowane musulmi wannan hadisi kamar yadda na faɗa al'imam ibn maja ya rawaice shi daga anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare shi ko da yake isnadin nasa shi ya rawaito ne daga hisham ibn ammar albasari wanda yake ƙari ne marawaci ne a wajen ibn amir ashami shi kuma ya rawaito daga hafsu ibn sulaiman shi kuma hafsu ibn sulaiman al shi ɗalibin hisham ibn ammar ne amma kuma yana yin ruwaya qur'ani a wajen asim ibn abin najud al-ibn bahzalat al-kufi hafsu dai wanda muke kira'a a wajensa to amma yana da matsala a abin da ya shafi ruwaya ta hadisi domin malamai sun ah, hakaito rauninsa farai da gaske al-imam Usman ibn Sa'id ad ya rawaito daga Yahya ibn Ma'in yake cewa laita bi thiqa ba irin wanda ake amincewa da su ne a rawaiti hadisin su ba ko da yake an rawaito daga wato Ahmad ibn Muhammad al-Baghdadi shi kuma daga Yahya ibn Ma'in din yace wa kana Abu Bakrin yake cewa kana Hafs ibn Sulaiman wa Abu Bakr ibn Ayyash min a'lamin nasi bi qira'ati Asim da Abu Bakr ibn Ayyash shu'uba kenan da Haftu sun fi kowa sanin karatu yadda ake karanta alkur'ani da ruwayar asim ibn abdul najud al-kufi sai ce wa kana hafsun aqra min abi in aka zo batun Ira'a Haftu ya fi shu'uba amma idan aka zo kuma batun wa kana kazzaban amma kuma a hadisi yana yin karya ma'ana ana rawaito yana cikin da in suka rawaito hadisi ma suna ganin maudu'i ne amma dai magana bata kai haka ba sai dai a ce hadisin saba'ifi ne jiddan idan bai samu karfafa da wa'yansu hadisan ba sai ce wa kana shu'ubatu ko wa kana abubakarin saduka shi kuma shu'uba in aka auna shi da hafsu shi wato wato shi saduku amma kaga a kira'a ko imam shafi'i da ya وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحبس وبالإتقان كان مفضلا إن وجن قريوان أبن ديشا فكرة القرآن في شيء حبس ينس من إسناد حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم تأكوي كارم ووابع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب wanda kuma ya je kai ilimi inda ba a nan ya kamata a aje shi ba to kamar wanda ya ɗauki zinare ne da azurfa ya je ya rataya ta a wuyan alade a karmakumullah to amma wannan ƙarashen da ifin ne jiddan a hasaba hukumin sheikh al-albani amma ibn abdulbar allah ya ji da rahama ya rawaita hadisin a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi wanda matsalar hadisin dai ta wannan hanyar shi ne hafsu amma ya zo ta wa'yansu hanyoyin gaba ɗaya wanda suna haɗuwa su sa hadisin ya zama hasan talabul ilmi neman ilimi faridatun ala kulli musulmin wa muslim ala kulli musulmin akan kowane musulmi to in aka tabbatar da kowane musulmi to ai musulma mata ma ta shiga ciki ƙarin wa musulma bai zo a cikin hadisi ingantacce ba to wannan ma'anar wannan hadisin imamul qurtubi yake cewa وفي هذا ma'ana, a wannan ma'anar ta cewa akwai ilimi da ya zama wajibi ilimin sanin ibada ja alhadisul marwi hadisin da aka rawaito an inna talabal ilmi fariba wato cewa lallai neman ilimi farilla ne to a nan za mu saka wannan hadisin to a yanzu wajibi ne kowa ya san abin da yake fardu ain kamar yadda Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari ya faɗa awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yaslihu bihi fardu ainihi abin da ya zama wajibi ga mutumin da yake mukallafi baligi shine ya fara inganta imaninsa sannan kuma ya san abin da da shi ne abin da ya zama tilas a gare shi zai inganta sai ce ka akamis salati ka akamis salati da kamar hukunce hukuncen sallah da na azumi kamar hukunce hukuncen alwala da sallah da azumi da haka ba za a yi wa mutum uzuri ba akan ya zama bai san hukunce hukuncen sallah ba shi kuma ya zama wajibi a gare ka ka san shi jumlatan ba dole sai ka san shi tafsilan ba kuma anan a mutane a wannan darajar sun kaso kaso kaso da yawa kaso na farko su ne wa'anda wajibi ne a gare su su san ilimin da dalilai da hujjoji wayannan wa'anda yawa jaba a gare su anan su ne tsirarin mutane tsirari a cikin malamai wanda duk wani abu da za a yi a sallah ya zama sun san hujjarsa sun kuma haddace sun kiyaye sai sai ai abu kaza da ake yi saboda faɗin manzo Allah sama na cikin hadisin kaza ko saboda faɗin Allah a daidai wuri kaza a aya wannan ya wajaba akan malamai kuma dole a samu inda za su san wannan bil adilla to shi sai Allah ya yassare mana tun daga lokacin sahabbai suka kiyaye mana wannan abun har ya taho ya taho ya zo kan a'imma immatul mazahib irin su Imam Malik Allah ya ji kansu da rahama ya zanto za su iya gina ra'ayi akan matsala ana nan ana nan sai ya bayyana musu cewa akwai wani hadisi da ya fi ƙarfi fiye da dalilin da suka riƙe sai su sauka da kansa sai su koma kan wani ra'ayi domin su Allah ya wajabta a cikin al'umma dole su san wannan amma ba kowa dole sai ya zama irin imam malik to sai na biyu wa'anda ya zama wajibi a gare su su gane cewa menene masana suka rinjayar akan shine ya fi zama ingantacce to wannan shine ya abin da ya a akan ɗaiɗaikun mutane shi yasa za ga da yawa magabata yawanci in suna wallafa littafi ba dole sai sun faɗa maka dalili ba yanzu ka kaga mudawwana ai ba ta gaya maka ga dalili wai ai abin da isa kawai abin da ya faru shine shi asad ibn furat Allah ya ji kansa da rahama ya fita neman ilimin da imamu malik ya yada a duniya bayan imam malik ya rasu ya sami ibn wahab ba su shirya da shi ba zai ce to me malik ya tafi a kai sai ce a ah, ai manzo Allah ya ce kaza ce to ra'ayin malik ya ce ina ce maka manzo Allah ya ce ka ce min ra'ayin malik to ba su fahimci juna ba dai har ya sami ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim al-utaqi to anan ne fa ya dinga masa tambayoyi malik ne yake cewa akan kaza ya ce malik abin da yake cewa akan kaza shine kaza to kuma in an yi kaza fa ya kaza yake sai ce an tambayi maliku ya ce kaza ko maliku ya yi kaza to a haka haka ya gama rubuta littafin nasa ya kwafa ya kwafa har ya tashi ya kuwa ya ce jama'a idan malik ya mutu to ga wani malik din yanzu to bayan ya dawo garin su labari ya yaɗu cewa ya je ya samo ilimin imam malik a wajen ibn qasim akai akai da shi ya bayar bai bayar ba sai dai in ka zo ka koya a wajensa to sai abdulsalam ibn sa'id at-tanufi wanda aka fi sani da sahnun ya tura aka sato ta cikin dare aka zo kuma aka baje ta aka rumfe ta gaba daya sannan aka mayar masa dai ya haƙura bai haƙura ba ruwansa malamai sun tattauna aka hukuncin satar ilimi shin ya halatta ko bai halatta ba wasu suna ga ce wannan zai zama kamar karsana sai ke aure kisa sa piracy ko kuma ya dai yake ne akwai dai kuka ganganu da malamai suka yi amma dai nan da ba ka ce bai halarta ba to da ya tashi sai ya ɗauki littafin sai ƙaura ya tafi hannu sura ije isa ma abdurrahman din ibn al-qasi wanda a wajensa shi asad ibn surat din ya rubuta dawwana sai baje ta a gaban sai ce to ga abin da ya faru ya biyo daga farko yace to biyo in ji shin ita ce ko ba ita ba ce kun ce kaza malik ya ce ka eh kun ce kaza a'a nan ko dai yayi kuskure ko mun yi kuskure gyara mun kun ce kaza eh haka ne amma nan ƙara kaza sai zanto an samu new edition an yi review kenan ko a ta sahanun da ya gama sai ce to ka je ka samu shi asad din ka ce ya karɓi ta in dai tasa haka take yadda ka zo da ita to ya karɓi ka ya gyara ya edition ɗin tasa to ko kai ne za ka yadda wadda hadisi ne to almajiran malik suka rawaito a wajen sa ruwaya da take hannunmu ta yahaya laifi yahaya bin yahaya al-laifi al-masmudi al-qurtubi zai ce haddasani an malik ɗansa yake rawaitowa daga ubaidillah abu marwan zai ce haddasani yahaya an malik sai kuma a rawaito maka hadisi har wataran zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wataran zuwa ga sahabi wata wataran zuwa tabi'i wata wataran shi kansa malik ne sai balagani kaza da kaza da kaza za ka ga hadisi ya inganta a cikin muwatsa almuwatsa kuma za ka ga ra'ayin mudawwana ya saba wa zahirin hadisin a cikin almuwatsa kuma malamai suka ce in aka samu haka na mudawwana za a ɗauka ba na muwatsa me yasa saboda ta yiwu abin da sa malik ya kawo maka wannan hadisin don ya nuna maka aiki a babun ba da zahirin wannan hadisin bane akwai wani dalilin da ya hukunta cewa kuma za a saukar daga zahirin hadisin ko kuma watakila akwai wani istisna'i ko kuma akwai wani taksisi ko akwai wani hukunci da ya sa dole za a tashi daga wannan hukunci ko akwai fassara hadisin sai kaga abin da yake cikin almudawwana ila ya saba wa zahirin muwatsa bari ba ku misali ɗaya ta a hadisin abu huraira ta manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a mafi alherin rana mafi alherin yini da rana ta fito shine yin ranar juma'a a lokacin a rana aka halitta annabi adamu a rana aka busa masa rai a rana aka sauko da shi duniya sai hadisi ya kira da cewa wanda duk ya halarci masallaci a sa'a ta farko to kamar ya ba da sadakar raƙumi ne wanda ya halarci masallaci a sa'a ta biyu kamar ya ba da sadakar sa wanda ya zo a sa'a ta uku kamar ya ba da sadakar rago wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar ya ba da sadakar zakara wanda ya zo a sa'a ta biyar kamar ya ba da sadaka kwai idan sa'a ta biyar ta ƙare mala'iku sai su ninke littafin sai su shigo masallaci su saurari hudu ba ko hadaru yastami'una dhikr ita ce hudu ba wa kaga wannan zahirin hadisin yana nuna maka ka fito masallacin juma'a an kana son ka samu falla farko tun yaushe bayan sallah asuba haka ne to amma kuma a cikin albudawana malik shi ya tafi akan a'a lokacin yinin za a kasa kaso biyar kaso shida to a wannan kaso na shidan na ƙarshe a kaso na biyar afuwan na ƙarshe a nan ne za a raba wannan lokacin ya zama guda biyar don haka ka ka fito masallaci ƙarfe shida ma na safe ba wannan ba sunna ba ce ƙarfe bakwai ba sunna ba ce ƙarfe takwas ba sunna ba ce daga ƙarfe tara zuwa tara da wani abu daga nan ake fara lissafi har zuwa lokacin da liman zai tafi ibn habib a cikin alwadiha ya fito ya soki ra'ayin imam malik ya yi faɗa sosai da gaske ya ma zafafa al'imam ibn rushd a cikin albayan wa tahsil ya masa raddi ibn abdulbar a cikin almuwaq a cikin alistizkar da at-tamhid ya masa raddi albaji abul walid a cikin almuntaka duka suka karkata akan ra'ayin malik ga kuma hadisin a gabansu suna sharhinsa abinda yasa ga hadisi da ya fito ƙarara a gaban suwa manzo Allah ya faɗi wannan magana a gaban sahabbai tunda waye rawaito wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira a hadisi Abu Huraira ne ko waye rawaito daga wajensa Ibn Sirin waye rawaito Ibn Sirin shi bai ga annabi ba amma ya ga wanda ya ga annabi waye rawaito daga wajen Ibn Sirin daga Ayyub to tun da malik ya taso a madina bai taɓa ganin ana zuwa masallaci da asuba ko da sai daga karfe tara ne kuma waɗanda suka koyar da su su ma sun gani ne daga wajen malaman su malaman su kuma biyawanci sun rayu da tabi'ai da sahabbai kai kalil Allah ya ji da rama shi kuma da ya maka sai ce to tun da malikiya akwai almajiran malik daban akwai na madina akwai na iraki akwai na misira akwai na maghrib to ya za a yi kenan kuma ra'ayin malik ma hatta a madinan ma wanda suka yi saura a madina ko suka akwai wanda suka yi karatu a farkon al'amari a wajen malik akwai wanda suka yi karatu a ƙarshen al'amari zai yi akwai ra'ayinsa na farko daga baya kuma ya bayyana masa ya canja ra'ayi sai ka ji ra'ayinsa ya bulla a can wannan wani ra'ayin kuma a can to amma malikiya da ne allakari da sauransu kamar yadda ke cikin al sai gina hukunce-hukuncen addini amma akan abin da fatawa take kai ya gina su akan abin da mai mudawwana ya kawo da kuma abin da lakami ya kawo da sauransu to a nan fatawar da ta saba ta mudawwana misali sadalu sakin hannu a sallah a muwadda malik ya rawaito a cikin kitabu قصر الصلاة في السفر باب وضع اليمنى على اليسرى باب ما يبوئي باب اللي مكان أكن أورا هبوت أكن داما داما أكن هبوت فأنا يكاوى حديث محدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي مخارق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وضع اليمنى على اليسرى والاستيناء بالسحور أنت أنت kaga shi zahiri wa za'ul ala al da cewa abdul karim ibn al-kharib yana da rauni al-basri da'if ne amma hadisi yana da shawahid amma abu dawwana da aka tambayi malik to kuma a ɗora hannu ɗaya akan ɗaya fa sai ce a baya kan haka yana yace yana ganin sai dai kaman anafila amma yana kyamar yin haka a farilla abin da yake kenan amma an ka zo kasar kuma sai ka ga shi kuma khalil Allah ji kansa rama Ibnu ishaq shi kuma ya fayyace bayanin cewa ai ba wai kabado ake magana wannan ba a wannan ai kowa ya san shi abinda ake magana an ka fahimci maganar lakan maganar uh, khalil ana tambayan malik ne akan al-i'timad shin mutum zai iya jingina da wani abu ya dan rage nauyin jikinsa a sallah kamar ya samu wani fulo ko kuma ya jingina a wani abu to kuma zai iya yin amfani da hannunsa wajen rage nauyin jikinsa sai malik ya ce yana kyamar haka a farilla amma an anafila ne za a iya amma ba yana magana akan kabadu ne na wannan wada'u ba an gane shi yasa za ka ga ra'ayi ana cewa ra'ayin sadalu kawai na ibn al-qasim ne shi kadai wannan matsala ce dai ana tattauna ta mu mun tattauna ta a wasu karatun mu sannan muke karatun al-muwatta to shi kansa mai muktasar ai baya kawo maka magana ne bil adilla qala rasulullah ta ko qala Allah ta'ala mujarradin ra'ayi ne ke gaya ma har ka taho ka taho ka taho zaka ga kutubul furu na fiqhu ana zube maka bayanan ne saboda su malaman sun tace sun san dalilan amma akwai waɗanda ake yi kuma a zube maka dalilan kamar karafi a cikin alfuru ina ba mu misalin malikiya ne kawai don mu fi ganewa kamar ka tau ka tau watakila kasa kasa ka zo ibn rushd al-hafid a cikin al-bidayatul mujtahid wa muqtasid kaga duk su suna baje dalilin zaka mataki na biyu shine ka gane cewa wannan ra'ayin shi malamai suka tafi a kansa ko da baka san tafafin na wani hadisi suka kafa hujja da shi ijma'i ne ko kiyasi ne ko kaza ba wannan shine mataki na biyu mataki na uku kuma shine matakin takalidanci shine da yawa daga cikin mutane ba za a yi maka uzuri ba idan ba ka kasance tare da waɗanda suka iya kana bin yadda suke ba shi kuma wannan sai kana sauraron wa'azi kuma sai kana zama a inda ake yin sallah misali ka taso ka ga yadda liman ya ce isau ku daidaita sau sai gaya mutane suke daidaitawa mafiya yawan mutane za ka ga yadda suke yi to kai ma wajibi ne ka yi irin haka in wani abu ya shige maka duhu to wajibi ne kuma ka tambaya a bisa rahamar Allah da ya sauƙaƙe mana addini yasa aka samu yannan mazhabobin wanda idan dai baka zama kana ɗaya daga cikin na kategori na ɗaya ko na biyu ba to wajibi ne a gare ka ka san mazhabar da kake kai kuma ka dinga koyi da abin da ya zo a cikin mazhabar domin ka bauta wa Allah kuma zimmar bauta Allah ka tana wuyan abin da yake wannan mazhabar yasa ina kira hatta zuwa ga malamai masu da'awa da masu ba da fatawa akan cewa mayawancin masu neman fatawa awamun nas ne muƙallidun ne masu taƙalidi ne ba waɗanda suke iya baje bayani ne su duba su gane ba ba daidai ba ne ba a kowane lokaci zama fatawarmu tana sauka daga tsarin mazhaba dalili ku ne iyakance taƙaice muƙallidai akan mazhaba ya ce musu sauƙi wajen koyon addini da kuma daidaito akan ka je ka dinga raba wa awamun nan hukunce hukunce ka ɗauko wata mazhabar kai dai kam in ka fahimci dalili to baka da uzuri a wajen Allah subhanahu wata'ala ga gaskiya ta bai ta fi bayyana a kan ka ce saboda mazhabar kaza nake ita zan yi a'a dole ne ka bi wancan gaskiyar amma ga wanda yake mukallidi ba shi da malakar da zai iya tantance dalilin to ka dora shi akan abin da muke yawan mutane suke cewa musamman akan al'ahwal shafiya in ka zo mana fatawa akan saki za mu ɗora ta akan mazabar malikiya ne saboda in ta tike abin ya shafi hukunci sai an koma kotu ita kuma kotun musulunci da mazhabar take amfani to kuma ba daidai ne kotu da take da jurisdiction take da take da power da za ta iya hukunta mutum ta ba da fatawa kai kuma ka kawo ta fatawar ka dora mutane akan kishiyarta ba amma in kai ne ko wani ne wanda yake yana gwari na biyu kai masa bayanin dalilan ga baki ɗaya ka ɗora shi kan dalilin da shi ya fi kusa wanda ya fi dacewa da makasar shari'a to wannan babu laifi mutum ya ya saki matarsa saki uku a lokaci ɗaya abin da maza ba ta ce shine sakin nan ya yi kawai ya rabu da matarsa gaba ɗaya amma akwai ra'ayin ƙauli na hanabila akwai ra'ayin shekul islam ibn taymiya ra'ayin ibn qayyim da dalilan da baka saka ture su ba to kai in ka sani za ka iya ganewa ka fahimta sai ka bi wannan ɗin ba laifi ba ne kuma daidai ne shari'a ce amma muƙallid in ka kuskura ka ce ka ɗora muƙallidai a kan waccan fatawar to fa kowa zai miƙe ƙafar sai yadda ya ga dama ya ce bari mu aure ba kuma ba kowa ne yake da tsoron Allah ba akwai kanun na ruksa wanda yake akwai shi a cikin wasu mazhabobin akwai kanun na hila da kiyasi mai karfi kamar da yake cikin mazhabar abu hanifa wanda yake malikiya in ka ringa siyar da shi akan akan lo na hila to wallahi za ka same shi wata ranka ba musulunci ma yake saboda zai zo da abin da ya saba wa mutane misali hila shine kamar za a ce a turancin zamani a ce soft landing abu ne da asalin sa haramun ne to mutum kuma sai ya shiga cikin matsatsin da baya so ya saba wa Allah to sai amfani da wata hikima sai ya riko da ɗan wani dalili sai ya yi wannan abun kuma da sunan halal an gane kamar misali yanzu mutum ne ya rantse ya ce da matarsa shi kan wallahi gobe da rana sai ya taki matar nan tasa kuma gashi ana azumi kar ya rantsuwa ai ba kyau ko da kyau musulmi na gari shine wanda akwai yadda zami gobe ɗauke ta ku tafi kubuwa kawai ku kulla niyya tun da cewa za ku tafi kubuwa ko za ku je gwagwala da kai ko za ku je ina ne inda zai zama dai tafiya ce a ɗan samu wani ɗan waje laha in suka haɗu suka yi consensus to za su iya kawo ta kuma a haƙura aji wannan yana yawan faruwa musamman yanzu ake islamic finance in ka jira ga hukuncen da ake na cinikayya da sauransu musamman abin da ya shafi jaiz bank da sauran a abin da ya shafi islamic banking da sauransu za ga manyan malaman mu masana wani lokacin sai ka ji sun kafa maka hujja da wata mazhabar kuma an yi riko da ita wannan matakan guda uku wajibi ne a kula da su muqallid ya ishe shi ya kwaikwaya ya koya a wajen mutanen da aka amince da su saboda ka yanzu kawai a matsayinka na muqallid ka lura ka ga ya liman yake sallah in dai ka san masani ne kawai sai ka kwaikwayi yadda yake sha Allah ka tsira baka da matsala sai dai in ka ga yana yin wani abu da ya saba wa al'umma to sai ka tambaya ya liman yake kaza kuma mutane ba sa kaza in aka gaya maka aka ce abin da isa saboda kaza to anan kuma abin da ya tabbata shine daidai shi za ka bi ko da a matsayinka na mukalli an gane misali za ka ce a jama'a ya na ga liman in zai tashi in ya raka a farko Yesu sujada to in ya dago daga sujjadar ai sai Allahu akbar kafin ya tashi sai ya ɗan zauna ya huta sannan sai ya tashi amma na ga mutane kuma tashi suke sai a ce maka ai wannan shi ake kira jalsatul istiraha kaji kaji yadda abin yake wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wanne ne daidai a ce ai duk wanda kai daidai ne to shikenan kaga sai ya kwaikwaya ba dole sai ya nemi dalili da bayani kuma yawanci za ga a wa'azin zuka irin wannan karatun ake bayarwa amma kifaya fardu kifaya shine ilimin da ba dole ne kowa ya koye shi ba amma wajibi ne a samu inda za su iya shi a cikin al'umma kamar ilimin rabon gado dole ne a kowace unguwa ko kuma kowane gari da suke ƙarƙashin jagoranci a samu baki su kola shi da zai koyo dawo domin a amfana da shi saboda ya dinga bada bayanin yadda ake rabon gado kamar ilimin alƙalanci wajibi ne a cikin al'umma a samu waɗanda suka san alƙalanci da bayanai da alƙalanci ke amma ba dole ne kowa ya iya ba kowane gida dole sai an samu ba kamar ilimin tsaida da haddi da kuma raba husuma da ilimin sulhu da shiga tsakani mediation dole ne a samu irin da counseling dole a samu masu irin wannan ilimin a cikin al'umma amma ba dole ne kowa sai ya iya ba daga ciki akwai zurfafawa wajen abin da ya shafi lura koyon harshe musamman na larabci ba wajibi ba ne a kan kowa da kowa sai ya kware a larabci amma wajibi ne a samu wanda suka kware domin ta rikice a iya samun waɗanda za su iya tantancewa a abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a ilimin usulul fiqh ilimin mustalahul hadith ilimin geography dole ne a samu wanda suka iya shi a cikin al'umma saboda al'umma ba za ta rayu ba wa masu wannan ilimin ba ilimin geology algeologiya dole a samu wanda suka samu ilimin kimiyyar ƙasa saboda haƙo ma'adanai domin gina tattalin arzikin ƙasa ilimin kasuwanci a ilimin likitanci da ilimin haɗa magunguna da ilimin sanin ɗabi'ar ɗan adam sociology da kuma psychology ilimin sanin kwakwalwar ɗan adam da zuciyarsa a ilimin ruwa musamman saboda buƙatar al'umma za ta buƙaci zuwa abin da ya shafi harkar ruwa ɗin musamman da yanayin zamani gurɓacewa yanayi da sauransu wannan duka ilimai ne wajibi ne a samu waɗanda za su iya yin sa mu ana yanzu muna ce musu ilimin boko yawanci wannan muna ce musu boko lala abin da ya sa saboda in an ce boko da hausa ana nufin abin da ba daɗewa zai ba zai tafi zai zo kuma ya tafi kamar yadda bahaushe yake da amaryar boko a da idan an yi aure to idan za a kai amarya to sai an tsokani angon sai a samu kakar amarya ai tana cewa ai wannan kawata ce shi kuma mijina ne haka kakar take cewa ko to kaga akwai tsokana tsakanin mijin da kuma kakar amaryar to sai a shirya amaryar ita kakar sai a sa mata irin kayan amarya da komai sai a kai ta ɗakin angon sai angon ya zo sai a nuna masa ga ɗakin nan sai ya shiga kamar yana nema mai abin kunya ko ya buɗe masa kaya sai a ga ashe amaryar boko sai ba wancan amaryar ba ashe amarya ce wacce za ta zo ta tafi shi kuma bahaushe yana zaman zamansa ya saba da iliminsa na, na, muhammadiyya da iliminsa na gargajiya bahaushe ina ce bahaushe ina nufin duk wanda yake zaune a yankin nan na najeriya ta arewa ko arewacin najeriya ya saba da yana da iliminsa na kira yana da iliminsa na farauta yana da iliminsa na su yana da iliminsa na likitancinsa na gargajiya yana da iliminsa na ungozomanci wanda wani abun hatta na bokon ma in ka zo sai ka ga dai irin namu ne kuma in ka shiga yana da iliminsa na muhammadiyya domin kafin zuwan baturan farko tun turawan da suka zo a ah, yada wato bincike akan kasa da yada addinin kiristanci tun na farko farko kafin zuwan su turawan mulki sun zo sun same mu da tsarinmu da iliminmu na siyasa da tsarin mulkinmu duka komai muna da shi amma da basire izo saboda siyasa ta mallaka tunda ya riga ya karbi mulki daga hannunmu kuma dole zai gudanar to dole fa zai taho da tsarinsa na koyarwa kuma ya so da tsarinsa na addini da malamansa masu yada addinin kiristanci da sauransu yawanci kuma su ne malamai masu koyarwa da izo sai tirfasa wa mutanen mu cewa lallai su shiga su yi karatu to mu ko muna da namu karatu to sai bahaushe yake a'a ya zan yi in shiga karatu kana ganin kuma yawanci malaman karatun yan mishan ne kuma abinda bahaushe ya saba mishan da musulmi to da aka tirsasa musu ta hanyar sarakuna sai ake ta'addu yake ta wannan karatun na boko ne ma'ana kamar yadda wancan amaryar za ta zo ta tafi watan ta dawo to shi ma wannan karatun haka zai tafi yau da gobe yau da gobe bature yana lura da yadda ake kyamar karatun har sai tunanin to me zai hana abin da shi malam bahaushe ya imani da shi na karatun qur'ani da kuma karatun musulunci a shigo da shi cikin tsarin mana dan bahaushe ya sake sai aka shigo da irk islamic religious knowledge sai a ɗauko malami duk da masu fashin baki suna faɗar irin makircin nasara da yadda abin ya faru duk da cewa muna da sakacin taskace tarihi da kuma sakacin naƙadin tarihi yawanci su suke rubuto mana kuma su suke review ɗin yadda dai alhamdulillah yanzu muna da masana ƙwararru akan abin da shafi al'adu to yau da gobe yau da gobe sai muke zaton duk wani abu da zaka shiga aji ka sai ke faɗa ya ce ba wani ɓata da ka sani a cikin filosofi da ban shiga ba ya ce na kewaye duk wani ɓata ya ce kai hatta safsaɓa ma sai da shiga safsaɓa a safsaɓa iya addinin da shi a ganinsa komai is under probability yanzu ga munan nan to ta yi ba mu bane kuma sai a calculation sai a tabbatar da ko mu ne ko ba mu bane <laughs> kamar wani abu a quadratic equation ne ko mai a yi dogo a yi tattafiya a yi tattafiya amma ƙarshe a cike ko plus ko minus kuma ba dai ala tabbas ko plus ɗin ne ko minus ɗin ne to kaga irin wannan falsafa ce wacce take <clears throat> akwai falsafar da kafirci ce amma karanta ta ga wanda yake da cikakken imani domin tabbatar da hanyar gaskiya ba laifi bane duk da ba a faɗaitar da mutane zuwa ga karanta ta misali kamar ibn arabi Allah ibn al-arabi Allah ya ji kansa da rahama shi kansa ya koka ya jajanta wa gazali yake cewa shekuna abu hamid al gazali ibtala al-falasifa malamin mu abu hamid ya haɗiye ilimin filosofas gaba ɗaya fa arada an ya a da kuma ya gano sai so ya amayar da su amma bai iya amayarwa ba gaba ɗaya dole wani lokaci sai ka ji wani abu ya ɗan fito musamman idan falsafar ta haɗu da abin da ya shafi ilahiyar abin da ya shafi metaphysics to a nan ne za ga ana taba badan ba. saboda haka samun wani abu da ya ci karo da haƙiƙa a cikin ilimi wanda arna suka kawo ko baraburbin musulmai baya sa wanda ya karanci ilimin ya zama arni amma duk abin da yake gaskiya ne karanta shi ba zai zama sharri ba ko da wanda ya zo da shi din shi ba musulmi ba ne an fahimta ko to wannan duka da bayani akan iliman da suke ba na wajibi da tilas ba amma idan ka ji ana magana akan ilimi wanda yake kai mutum aljanna asali shine wannan ilimin na addini na fahimtar tauhidi da fahimtar ibada da kuma fahimtar rayuwa da take da alaka da zuwa ga Allah subhanahu wata'ala koma bayan wannan ilimin to fa sai niyyarka da ƙoƙarinka ne kawai za su iya sa ka samu lada da haka da za a tattara mutane gaba ɗaya a ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama suwaye ulama din da ake nufi ne masu karatun addini sune za su shiga dukulan awwaliyan wanda duk ba karatun addini yake ba to fa sai dai in karatun nasa ya riƙe shi a matsayin wani tsanin da zai taimaki addini da shi to wannan sai a duba a ga a wani aji za a ajiye shi na falala sannan kuma malaman addini ba wanda kawai suka karanta islamic studies ba ko suka je jami'ar islamiyya ta madina ko suka je ummul qura a maka ko suka je jami'atul imam ko suka je sudan ko suka je Niger, ko suka je misra ko suka je wata ƙasa da ake karantar da addinin musulunci suka karanci addini ba su kaɗai ne malaman addinin musulunci ba a'a duk wanda ko me ya karanta ko likita ne idan ya san addini ya kai kwalifin da za a iya ce masa malamin addini shi ma ya shiga ciki likita kuma malamin addini ko lauya ne in ya san addini wannan lauyancinsa sana'a ce ta rayuwa zai ringa ba mutane shawara kai da za su tsara doka zai je ya karɓo mai haƙƙi haƙƙinsa a kotu zai je ya tabbatar da daidaito wanda shari'a ta yarda da shi da kuma adalci wannan sana'a ce daban shi kuma karatun addini wannan kuma wani kwaliti ne na addini daban an fahimta ko jama'a ilimi yana da falala da yawa daga cikin falalarsa akwai hadisin da ya tabbata a cikin sahihu a cikin sahihu muslim asalinsa yana cikin sahihu muslim hadisin ashabu sunan al-arba a sun shi illa ibn majah daga abu darda Allah ya kare da a gare shi cewa wata rana wani ya zo wajensa a lokacin yana dimash da maskas kenan yana gwamna a wurin sai aka ce masa ga wani ya zo sai ya ce a shigo da shi sai daga ina sai daga madina me ya kawo ka ya ce na ji an ce akwai wani hadisi ne da kake ba da shi kace manzon Allah ne ya faɗa shi ne na tako tun daga madina don in ji wannan hadisi sai ce a ah, ba kasuwanci ba kasuwa ka zo ba ce wala ba kasuwanci ne sana ba ka zo ne saboda wata bukata ba ce ba ba abin da ya fito da kai sai neman wannan ilimin ce ya eh, sai ce to naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wanda duk yabi wata hanya yana neman ilimi ta wannan hanyar to salaka Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah zai bi da shi da wannan hanya Allah zai bi da shi hanyar aljanna sai mazala ce wal ulama warasatul anbiya su ko malamai masana su ne magadan annabawa wa innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhaman annabawa dama ba sa barin gadon kuɗi na dinare ko na dirhami wa inna ma warrisu ko warrasul ilma su abin da suka bari kawai a gada shine ilimi faman akhadahu akhadha bi hazzin wafir wanda duk ya samu ilimin nan to ya samu rabo gwaggwaba wa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha kuma mala'iku suna sauke fukafukansu ridan li talibil ilmi bima yasna saboda yarda da abin da almajiri yake ɗalibin ilimi ibn rajab al a cikin al'ulama warasatul anbiya fi shari'a hadisi abi darda abin abinda malamai suke suka fassara wannan cewa in an zo gaban Allah rana alkiyama kowa a ruɗe yake amma masu ilimi masu neman ilimi kamar yanzu nan duk mun taho neman ilimi ne in dai Allah ya karɓa to kawai hanyar da ka biyo ka taho nan sai ka ganta ɗoɗar kawai sai a gaya baka to ai hanyar aljanna ce sai ka bi ta wannan hanyar da ka bi kake zuwa ita za ka gani a zahiri Allah ya nuna maka ita daga nan sai ka tafi har aljanna wasu kuma suka ce a hanyar da ake nufi hanya ce ta hausa ce akai misali kamar kakan ce da Allah ina da yaro ya gama karatu a mara hanya ya samu aiki kenan a haƙa masa rami daga inda yake zuwa inda zai samu aiki ko kuma me ake nufi ai masa sanadi za a zo ne ran alkiyama sai a ce to misali ga za a yi screening ga ƙofofi nan za a faɗi wasu sifofi wanda duk sifarsa ta fito ije i shiga aljanna ta wannan ƙofar sai a ce ina wa'anda suka taɓa zuwa neman karatu to su kuma ga ƙofarsa nan kaga neman karatu ya maka hanyar shiga aljanna to kowace dai ai za ta kai ta aljanna ne insha Allah to sannan kuma da aka ce mala'iku suna sausauta fukafukansu wannan shi ma an masa fassara yi. fassara ta farko da gaske ne to ai mala'iku da invisible ko akwai wanda ke ganin su ba a ganin su a surar ta mala'iku to yanzu haka suna nan sun sauke fukafukansu gaba ɗaya kawai jira suke ka gama ka fito ka taka ta kan fukafukansu kaga akwai darajar da ta kai wannan babu wasu kuma suka ce a wa innal mala'ikata la tadau ha ai akwai mala'ikun da suke zuwa daukar record ko to kana fitowa za su sauke fukafukansu ai ko sojoji ne yanzu da zarar shugabansu ya fito har tura hula suke yi kowa ya sauke hannunsa kuma dama jina ana cewa da hannu jina kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wakfit lahuma واخفض sassauta fukafukanka in ka ga iyayenka kai ba ka da fukafukai sai hannu ana kaɗan saki jikinka a tabbatar da cewa mutuntawa da girmamawa to yanzu yau a ce mala'ika guda daga cikin mala'ikun Allah wanda baya saban Allah ya ka ya tara maka ya sauke ai ba karamin mutum ne kai ba kaga ashe kenan li yatafaqahu fi din zama a koyi karatu ma ba karamin aiki bane shi yasa wallahi inda yadda zaka yi har ka koma ga Allah kana almajiri mai neman karatu to kai haka ni ina ma ba da shawara ina ga kan mu taƙaita neman karatu a Ramadan kawai ni ƙoƙari kada ya zanto akwai ranar da za ta zo a satin da zai zo ya gifta akalla baka da rana ɗaya da kake zuwa neman ilimin da za ka shiga aljanna da shi gaskiya da in ka mutu a wajen Allah a rubuta ka a cikin ɗalibai ka mutu ne kana neman gaskiya kana neman tafarkin shiga aljanna sai manzo Allah sallallahu yake cewa sannan kuma duk abin da yake sama da abin da yake ƙasa hatta hitan fil bahar hatta kifayen da suke cikin ruwa suna nema wa ɗalibin ilimi gafara har ya dawo yanzu za a cikin wannan muke insha Allah sannan maza su ake cewa sannan falalar malamai akan waɗanda ba malamai ba kamar falalar wata ne a kanun taurari barka duk inda ka ga malami yafi kowa daraja ka darasta shi ka mutunta shi kai shi mutunta shi ma fa mutunta Allah ne kamar da ke cikin sunan ibn majah manzo Allah sama yake cewa inna min ijlalillahi azza wa jal yana ɗaya daga cikin girmama Allah shine girmama duk wani dattijo wanda ya furfura musulmi duk dattijan da ya furfura in ka ganshi ka matsa masa ka girmama Allah in ka gaishe shi ko bai ganka ba ko bai san ka ba ka girmama Allah in yayi faɗa irin na dattawa kai shuru ka ji zuciyarka ba komai ai ya isa yi ne ka girmama Allah idan ka taimake shi ka girmama Allah in ka zo ka matsa masa a wurin zama ka ce baba zo nan da ku dawo nan yana a'a ba kuma a'a baba dawo dawo dawo dawo ko ba babanka bane ai tsoho baban kowa ne wanda duk ga baya mutunta tsoho to baya mutunta Allah ikramu zin shaybatin muslim sai kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba wa ilimin Qur'ani wanda ba mai zurfafawa ba ba mai karkacewa da kauta hanya sai kuma wanda yake Allah ya ba shi mulki ko da mukami wanda yake ba azzalimi ba wannan girmama su girmama Allah ya kaga a cikin ambaci wanda Allah ya ba shi karatu shi sa su kansu sahabbai suna girmama mai karatu a cikin su sai na Umar Allah ya kare da a gare shi yana ɗauko Abdullahi bin Abbas ya kawo shi cikin Senate sai na umar yana da sanat majalisar dattawa a ba irin sanat sun ba misali ta yanzu ba wanda duk abin da za a yi in ya bullo sai ya yi fasin wajen tukuna su gaba a saba wa Allah ba daidai akan daidai ake to dukkan su za a gansu waɗanda suka musulunta ne tun farko masu furfura ne dattawa ne yan hamsin zuwa sama amma sai a ɗauko musu ɗan shekara goma sha takwas ishirin abdullahi ɗan abbas kuma a ajiye shi wani lokacin ma ra'ayinsa za a ɗauka wasu sai suke ganin wannan sa'an jikokinmu ne a dinga kawo shi mu aka samu dai wasu suka yau sai da umar korafi suka ce ya kake kawo shi wannan yaro karami ka san yanayin dai ɗabi'a ta ɗan adam sai umar sai ce to ai abin da ya zaunar da ku a ran ba wai kawai gemu ku ba karatun ku ne kuma irin karatun da kuke da shi shi yake da shi yace to bari ku gani yayi musu jarabawa akan idza jaa nasrullahi wal fath duk suka bada amsa wata take ta zahiri shi kuma ya je wani bayani sai na wani ce to wallahi kun ga ba mu taɓa maganar da shi ba amma wannan fahimtar ta sani ma ita ce a raina su kuma duk sun san sai na Umar ya fi su a sai ya nuna Abdullahi dan Abbas ya kere su kenan kaga sai aka ɗauko shi aka dawo da shi kuma shi wanda Allah ya bawa ilimi yana da falalar da ba lalle ne ku kuna ganin ta bane amma in kun yi nutsu kun yi tunani za ku gane za ku ga cewa baya ga tara mai da mala'ikun nan suke yi kai fa duk abin da kake da shi a duniya za ka bar shi na zuciya ko muƙani shi kuma wannan ilimin da shi zai tutiya ma har zuwa shiga aljanna kai ma watakila a sanadiyar wannan ilimin nasu za ka shiga aljanna waye gaba kenan shi nuwa tasa tana da tsayi har zuwa aljanna kai kuma idan baka da wannan ilimin nuwa ka iya duniya take sannan bugu da ɗari kuma musamman mai kuɗi wanda ya tara kuɗi ba fa inda zaka tafi da kuɗin nan na, ba ko ina zaka tafi da kuɗin nan naka gaba ɗaya ba yanzu daga nan zaka tafi ingila ko zaka tafi fari ko zaka tafi maka ko zaka tafi dubai sai dai fakka ɗaya iya abin da zai ishe ka na guziri shi kuma ilimin gaba ɗaya zai tafi da ilimin ko ba haka bane kamar da ibn hazm lokacin da ya ishi mutane addabi mutane a andalusiya ya ci zarafin wasu malamai ya shiga nan ya shiga nan ya zo da bakin abubuwa aka rasa yadda za a yi masa a zo muƙabala a kasa ka da shi ƙarshe dai malamai suka ba da fatawa wannan mutumin a talauta shi kawai me za a yi masa aka ce a ƙona littattafansa gaba ɗaya kun sa akan kona littafai sai mutum ya zare aka kona littafan ibn hazm gaba ɗayan su yazo ya tarar da an masa wannan bannar ya kalla ya murmushi yace wa in yi hurikul ƙirɓasa lan yi hurikul ladhi tadammana hul ƙirɓasu bal huwa fi sadri yakunu ma'i haythu taqallat raka'ibi a menene ويرحل منين yakunu ma'i haythu taqallat raka'ibi sannan ƙarshe ya ce wa dufanu fi qabri yace wa in yuhrikul qirtasa in sun kona littafi lam yuhrikul ladhi tadammanahu al qirtasa bal huwa fi sadin. ai ba su isa su kona abin da ke cikin littattafan ba ai yana cikin kirjina yakunu ma'i haythu taqallat raka'ibi yace duk inda taguwa ta take duk inda na sa gaba ilimin yana tare da ni wayar kabu in arkab in na hau taguwa to ilimin ma yana kan taguwar wa yudfanu fi kabari kuma da ilimin za a binne ni a cikin kabari na da'u yace da'u menene min ihraqi riqqin wa kaghadin wa qulu bi ilmin kayyara an-nasu man yadir yace ku kyala magana kona littafi da alƙalami da waye in kuna so ku ƙure ni ku faɗi ilimi mutane su gane ni da ku waye ya fi sani haka imamu shafi yake cewa ilmi ma'i haythu ma yammamtu yanfa'uni qalbi wi'a'un lahu la jawfa sunduqi in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fis suqi kana al-ilmu fis suqi yace ilmi na yana tare da ni ilmi ma'i duk inda na tafi yana zuciya zuciyata ce take dauke da ilimin ba wai a cikin account yake ba ina gida ilimin yana gida ina kasuwa ilimin yana kasuwa abu ishaq al-ilbiri Allah ya kansa da rahama a cikin ta'iyarsa yake cewa wa yake cewa wa kanzal la takhafu alayhi lissan khafiful haml yujadu haythu kunta yace shi ilimin da kake gani wata taska ce baka jin tsoron barawo yazo ya sace ta khafiful haml kuma yana da saukin dauka yujadu haythu kunta duk inda kake ilimin yana nan tare da kai amma yau ka gaya mun ko shugaban ƙasan Najeriya in ya ban najeriya fa sunansa shugaban ƙasar najeriya sai ya dawo amma a can inda ne ba shugaban ƙasa ba ne ba wani shi ko shugaban ƙasa amerika in ya zo najeriya ba zai zauna a kujerar shugaban ƙasar najeriya ba akwai shugaban ƙasa a wurin kuma dole ya bi ƙa'idar wurin shi kuwa malami wanda yake a najeriya in dai ya zama malamin gaske in ya tafi sudan ma malami ne in ya je maroko ma malami ne in ya je saudi arabia ma malami ne duk inda ya je malami ne kaga ashe ko da a hankalce ma za ka gane cewa malami ya isa ya zama malami kamar ana nuna min lokaci a lokacin nan anya kuwa daga sai yana yi mala ba kuke sai mana yayi ko rabin karatu ne ba sai ku ce lokaci yayi akwai nassoshi masu tarin yawa da suke magana akan batun ilimi kamar yadda muka yi alkawari a jiya in Allah ya yarda idan muka samu dama lalla a gobe za mu dan karanta su don ya zama mun ɗinke batun ayar sai ko mu shiga aya ta gaba abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladanta wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh